tsawon kwanaki uku da mahalarta taron suka ɗauka sun yi nazari kan abubuwan da suka haddasa matsalar da kuma hanyoyin da za a bi don warware su inda aka jaddada kan yin yafiya samarwa matasa aikin yi tare da samarwa jihar difa abubuwan da za su farfado da ita ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu na madobi shine ya rufe taron inda ya yi alkawarin kai dukkan waɗannan shawarwari da aka tsaida ga magabata don a duba yadda za a gudanar da su kakatu da wani matashi dan asalin difa ya halarci taron kiraye da a yi aiki da dukkan shawarwarin da aka ɗauka saboda irin matsalolin da matasa ke ciki duk kasashe daga gabas da yamma da kudu da arewa kin ji ai mutane sun zo masani ne ta university wanda suka akwai ma wanda suka cikin yaƙi na afghanistan wanda sun zo sun yi sun ba mu bayani aka sun huto yau sun zo fatan mu a jama'a su yi hakuri su hewa abin allah an sa akwai ciwo shi wanda aka kashe ma diya bai mance amma ai hakuri musulmai muke an ce wannan yaran ai dama ba su da aiki da rishin aiki da rishin karatu da wani wani shi zai sa daga an ba su abu kadan suke ta an ce musu an an za hankalin gwamnati da Allah da eh, karamin hukumomi su yi taimaka ma yaran nan don abubuwa da yawa alhamdulillah ni dai na gamsu ina fatan dai recommendation kin da aka yi duka ai aiki da su shi kuwa musa tangari na kungiyar alternative espacito yan cewa yi eh, tun da aka gano bakin zaren daukan mataki ya rage ga na hukumomi tun da aka gane matsala daga ina yake in ana so a fita cikin wannan hali dole sai an dinga kiyaye hakokin bil'adama duka gaba da su an yi wannan sai an yi tsari na gari mai dorewa bisa kan adalci da gaskiya sai an dinga dama da mutane sai an yi ayyuka na ci gaban kasa na bunkasa ilimi da horo a ba da karhi babban abin muhimmi shine kun sa wannan taro akwai masu jawa wanda suka zo suka yi magana wanda su ne aka dogara kansu za su ciwo kan wannan masala ta hanyar amfani da karfin soja to ko su sun ce su kadai ba su isa ba su cika wannan masala sun san dole sai kowa da kowa ya kama tamara abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar nijar.